28 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da hudu daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna ma'alimu tanzil na al'imam al-bagawi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya zaɓe mu daga cikin tarin bayan shi ya zaunar da mu a ɗaya daga cikin ɗakunan da ake bauta mashi domin mu gabatar da tafsirin littafin shi mafi girma muna roƙon allah duk abin da ya tattala zai mana sakamakon wannan aiki na alkhairi Allah madaukin sarki ya mana baki ɗayan mu kuma ya amfanar da mu littafin Allah ya kare mu daga dukkan sharrin masharranta wannan tafsiri a yau muke buɗe shi na wannan shekara ta 1434 kuma da izinin Allah tafsirin namu zai karkata baki ɗaya akan magana akan tauhidi domin yana daga laifi mafi girma da aka yi ma Allah madaukin sarki da yasa Allah ya saka al'umma cikin halin da ake ciki a yau a duniya domin duniya baki ɗaya an yi taron dangin saba ma Allah a yau shi yasa in kin kalli ba inda ake zaune kalau idan can an ɗan zauna kamar lafiya lafiya sai shi lafai lafai ne wancan wajen sai ɗan zauna kamar abin ya ɗan tsaya sai kuma can sai a ji ta turgudu rigingimu ko ina to babu abin da zai maida al'umma a akan turba na kwarai su zauna lafiya da yaukakan arziki sai sun taru sun tuba dangane laifin da suka yi Allah shine ana saban Allah a ko'ina saban Allah mafi girma da ake shine shirka da bida'a waɗannan abubuwa guda biyu sai an bar su shi yasa Allah maraukin sarki in ya zaunar da mutane lafiya in ba su gode ma abin da ya masu ba to zai ɗanɗana masu kodansu lokacin da Allah maraukin sarki ya yi ko annabi garin makka ya tuna ma shawa ni'iman da ya masu shawa mutane ne wanda suke da ɗabi'an tafiye-tafiye a lokuta guda biyu lokacin bazara da lokacin hunturu suna zuwa siye-siyensu da fatocinsu da 'yan sana'o'insu kuma allah madaukin sarki sai masa karbuwa cikin jama'a ana son su suna da kwarjini a ko'ina to sai allah ya masu baiwa na suna da arzikin abinci tare da cewa a garinsu ba a noma sannan kuma suna da arziki na zaman lafiya suna zaune cikin aminci duk wannan abin da Allah madaukin sarki ya masu an masu ne qablal bi'isa kafin aiko manzon Allah ya zama annabi to lokacin da Allah madaukin sarki ya aiko annabi to a lokacin shari'an shi za ta fara Don a lokacin suna rayuwa a zamanin da babu wata shari'a ce duk abin da Allah yake masu kawai yana masu a arhani ana masu a kyauta ne ba wani abu ba to amma yanzu da aka aiko annabi to sai ta sake zanni yanzu ku yi ne a yi muku sai Allah ya ce li'ila fi quraish wannan ana tuna masu yanayin da suke ciki ne ilafihim rihlatash shita'i was saif tafiyan da suka saba yi a shekara sau biyu na fatauci to sai Allah ya ja kunnin sai ce to falyabudu rabba hadhal bait saura ku bauta ma ubangijin wannan ɗakin wane ne zai zo da salon yadda za a bauta ma shi ubangijin ɗakin to ga jakadun shi nan ya aiko allabi a ta'amahun min ju'in wa min haufin allah maɗaukin sarki shine wanda ya ciyar da su da suna cikin yunwa kuma ya amintar da su daga tsoro kuna fahimtar wannan da kyau ko to idan kuka kalli wannan duk lokacin da aka bauta ma allah allah zai kauda mutane abu biyu talauci da kuma tsoro idan aka saba ma Allah Allah madaukin sarki zai saukar mutane talauci da kuma tsoro shine ce wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun muddin ya kasance an tsoka na Allah abinda Allah yake mutane kenan bari mu dan kalli tarihi a zamanin baya ba kasashen da suka fi kowane kasashe zaman lafiya irin yankin larabawa ba inda suka kai su yaukakan arziki yau sai aka waye gari larabawa ne suke zuwa ana kai musu abinci ana jefa musu ta jiragen sama suna bi da gudu suna dauka ba a san namiji ba ba a san mace ba ba sa zaune lafiya kashe-kashe suke in kin ji bindiga ta tashi musulmi ya harba ta kuma musulmi ya kashe wannan yana daga cikin bala'in da suka samu kansa a ciki kuma wallahi sakamakon saba ma Allah ne wannan rikicin da ake fama da shi a ƙasar nan ya kici ya kicin yi wallahi sakamakon saban Allah ne kuma ma wai wannan Allah madaukin sarki yana cewa li yuziqahum ba'd amilu la'allahum yarji'un ana ɗanɗana wa mutane wani ɓangare ne na abin da suke aikata tsammanin ko za su komo cikin hayyacinsu idan kenan al'umma ba su komo cikin hayyacinsu ba kenan abin zai wuce haka in kina jin labarin abin nesa nesa nesa nesa yanzu ga nesa ta zo kusa kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa tafsirinmu da izinin Allah babu wani wanda za mu yi bayani a madadin abin da yake so sai abin da Allah da annabi suke so kadai shi yasa za mu gabato da sunna ne gaba ga al'umman annabi kadai duk wani wanda yake da wani sanarwa da ƙarin bayani ya je a wani waje ina ba mun gane wannan da kyau amma mu dai za mu faɗi tsabin maganan Allah ne kuma muna fatan Allah madaukin sarki ya karba ya sa muna daga cikin yantattun da zai yanta a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka kulle kofan jahannama ba mu ba ita Allah ka bude kofan aljanna ka sa muna da rabo a cikinta ka sa albarka ga mu da 'ya'yanmu da iyayenmu masu ciki Allah ka sauke su lafiya ka ba iyaye iko da daman tarbiyyar 'ya'yansu a bisa sunan annabinka Allah ka ba su abin da za su ci su sha su sutura su biya ma 'ya'yansu kudin makaranta Allah waɗanda suke da cikin kunci da damuwa Allah madaukin sarki ka yalwata ka sauwaka musu. Allah muna cikin kamfan ruwan sama Allah ka buɗe mana ruwa mai amfani mai albarka ka kare mu daga dukkanin damuwa da kunci ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka ƙaskanta kafirci da kafirai Allah ka rusa bida'a da zalunci Allah ka ƙyamatar da zuciyarmu son zuciya da miyagun al'adu Allah maɗaukin sarki ka tabbatar da digadigan mu akan sunna in ba manta ba muna ƙarƙashin tafsirin suratu fussilat kuma mun kwana aya ta sha hudu a inda malam zai karanto mana ita mu ji saƙon da Allah maɗaukin sarki ya saukar don mu yake mana umarni mu bi in mun bi kuma akwai kyakkyawan sakamako a ciki Allah maɗaukin sarki ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكه لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون الله مدوكين إنسر كيكي تشوى إذ جاءتهم الرسل وكلونا آية كيو كفين تسا أون تكيدو كدش kuma ki gode ma Allah madaukin sarki a wannan halin da ya zaɓa ya kasantar da ke a cikin shi Allah ya aiko manzanni don su isar da saƙo a madadin shi zuwan waɗannan manzanni ya zama rahama ga al'umma baki ɗaya abin ta takaici sai ya zama al'ummomin da suka zauna tare da annabawan nan sun kasu gida-gida akwai waɗanda sun kafirci akwai waɗanda sun kafirce sun yi adawa akwai wanda sun kafirce ba su yi adawa ba akwai waɗanda su 'yan ba ruwanmu ne akwai kuma waɗanda suka yi imani to ki gode ma Allah da Allah bai yi ki a cikin duka ba za ki ce a to kuma ya haka ya daga ce abin da malami suka ambata kakki gorin ina dama a ce Allah ya yi ki zamanin annabi kika sani a bisa wani shi da yake a wannan zamanin ke zama daga cikin almajiran su Abu Lahabi babban malamin fiqihun ku ya zama shine Abdullahi dan Ubay dan Salul mujtahidan zamanin ya zama sune su Abu Lahabi su Abu Jahal da sauran manya-manyan rukunin kafirci amma da Allah yake a yanzu sai kika zama mai imani kina kaunan Allah kina kaunan manzon Allah jira kike a ce Allah ya ce annabi ya ce a bisa fahimtansa annabi da sabai ki ce mara balali ki an sake imani ki gode ma Allah Allah maɗaukin sarki ya bamu mu labarin al'ummomi da suka gabata yanda in kika fito daga gida za ki ga malamin da ke karantar da ki haka suke fitowa suke ganin annabawan da Allah ke magana da su yanzu ƙur'ani ne a gabanmu muke karanta littafin Allah sakon Allah ne a ciki su ba wai wani ne ke karantawa ba annabin da aka yi ma wahayi ne yake biya masu yanzu amma bar ku ji irin yadda suka fuskanci annabawa sai ki gode ma Allah da Allah ya zamanin zamaninki da tsawo da tazara tsakaninki da annabawan sai kuma yi kin yi imami da annabawan shine Allah madaukin sarki ce is home ya'ani adan aw thamud akwai wasu ƙabilu guda biyu adawa da samudawa malaman tarihi suka ce kusan 'yan uwan juna ne ad da thamud mutane ne da allah maɗaukin sarki ya yi su da girman jiki mutane ne da allah maɗaukin sarki ya yi su da ɗan karan ƙarfi da nuna isa kuma aka yi su da arziki wanda ya ɗaran ma duk wani arzikin da kika taɓa tunanin wani ɗan adam ya taɓa mallakan shi su ne da Allah ya ba mu su ya ce lam yi kulak mitluha fil bilad Allah maɗaukin sarki bai halici irinsu a garuruwa da birane ba Allah bai taɓa yin irinsu wajen kuɗi wajen mulki wajen duk abin da kike tani Allah ya masu yayin da suka kafarce ma Allah sai Allah ya aika masu manzanni ku soranta ga manzannin nan sun shiga unguwanninsu suna masu wa'azi shi ya ce irja'adhumur rusulu min bayni aydihim annabawan sun zo a gaba gare su wa min khalfihim kuma sun zo a baya gare su Abin da Allah madaukin sarki yake nufi da haka shine mala yace arada bi qawlihi min bayni aydihim annabawa sun zo a gaba gare su shine ar-rusulul ladina ursulu ila abaihim ne manzannin da Allah maɗaukin sarki ya aika ma iyayensu min qablihim tun kafin zuwan yayan ana Allah maɗaukin sarki ya masa gata ya kyautata musu ya ji kansu ya tura masu da manzanni su isar da saƙon Allah waɗannan manzanni an aika ma iyayensu sun yi masu wa'azi sun jawo hankalinsa ɗari bisa ɗari iyayen suka kafirci yanzu ga 'ya'ya da jikoki sun taso allah bai gaji ba allah bai fushi ba ya ƙara turo manzanni su zo su ƙara masu wa'azi wa min khalfihim da allah maɗaukin sarki ce a bayansu kuwa ya animin ba'adar rusulun labi ursilu ila ba'ihim bayan waɗancan manzannin da aka aika ma iyayensu alladina ursilu ilaihim su ma an aiko masu to wanda aka aiko musu hud wa salih su ne annabi hudu da annabi salih falkinayatu fi kaulihi min bayni aidihim raji'a ila adin da Allah madaukin sarki ce an aiko musu da manzanni a gabansu to wannan ana kinaya ne cewa an aiko annabi hud zuwa ga adawa wa samud da kuma samudawa amma da Allah ya ce wa min khalfihim yace ce raji'atun ilar rusul su manzannin ne aka turo su a gaba gare su da kuma baya gare su na farko annabi hud ya zo iyayensu suka kafirci aka turo annabi salih ya'yan ma suka kafirci abinda manzannin suka ce ba wani annabi da ya ce a zo a yi mai huda ko a yi mai noma ko a je mai kasuwa ko a yi mai kwadugo ko a bashi wasu kuɗi. abinda suke ce masu Allah bi ma'ana bi Allah ta abudu illallah cewa ya ku jama kakku bauta mu kowa sai Allah kakku an shi umarni na yi bari na bari sai a wajen Allah da annabawa suke wa'azi suke wa'azi suke wa'azi Falu sai suka ce lausha a rabbuna la'an zala mala'ika suka ce ba da mu imani ba kwaye kwa gama yau da ubangijinmu ya so mai imani mu zama muminai mu bi shi mu kiyaye dokokin shi da ya aiko mala'iku badala ha'ula'in rusul su zama su ne canjin waɗannan manzannin aulau sha'a rabbuna da'awatal halkai da Allah yana nufin da gaske ya kira bayi su imani da shi su zama tare da shi akan abin da yake so da mala'iku ya aiko don me zai aiko mutane irinmu a ce su za su yi mana wa'azi fa inna bima ursiltum bihi kafirun ko sani ko annabawa mun kafirce mu abin da aka aiko ku da shi ba dai kuna son a imani ku ji daɗi ba to an ki in kuma shi Allah ya matsi mai imani to ya aiko annabawa mala'iku ko ba za mu imanin ba shi sa Allah ce walau zalna malakan laƙudiyar amr da an turo mala'ika isar da sakon Allah to da labari ya lalace domin azaba za a saukar da shi jama'ar annabi ku kalli ke yanzu kina hura hancin kina son Allah ya taimake ki ki kwanta bacci ki mafarki kin ga manzon Allah ma ko bai ce miki komai miki daga mai hannu ko ya daga maki amma su annabawan suke gayawa cewa fa inna bima ursiltum bihi kafiruna mu mun kafirce mu abinda kuka aka aiko ku da shi baki da to kun ga ko daga daidai nan muka rufe muka tashi to ki gode ma Allah da Allah ya miki ni'iman Islam Allah ya miki ni'iman musulunci ke musulma ƴaƴanki musulmai kuna sallah kuna salati ki sa hijabi ki zo masallaci ki ji zancen Allah kin yi imani kullum addu'an ki shine Allah ya sa ki cika da kyau da imani yanzu ga wasu an aiko masu manzannin sun kalli tsabin idan manzannin sun ce mun ki imanin abin da za ku yi ku yi din yanzu wannan ni'ima ne Allah ya mana ko ba ni'ima ne? in kuka kalli dama da hagun ma ko wasu mutane sunan su kiristoci da yahudawa su ma ba su yadda da annabawan Allah ba su ma ba su imani ba amma ke sai Allah ya zaɓe ki sai ke ka zama mumina to akwai wasu hukunce-hukunce da ka'idoji da kuma yake ɗamfara da wannan tukwici da Allah ya maki da wannan baiwa da ya maki in kin kiyaye wannan to baiwan zai tabbata in ba ki kiyaye ba to za ki rasa baiwa za mu zo Allah zai bayyana mana a gaba a bayan da Allah madaukin sarki ya gaya mana annabawan da manzannin sun je a jimillance to kuma zai zo ya farfasa mana bayani cewa ga abin da ya faru ga abin da ya wakana gashi gashi don mu fahimta a abin da masu iya magana suke cewa gani ga wani to fa isa wani tsoron Allah yanzu dai an turo masu manzanni sun kafirce ku to ko ba manzannin za a turo muku ba akwai wasu suna sunansu wakilan annabi su ne malamai annabi yake cewa al'ulama'u warafatul anbiya su malamai su ne magada annabawa annabi ce shi bai bar gadon ko taro ba amma su malamai sun gaji ilimi a wajen shi kuma za su isar da sakon ilimi a madadin shi har yi masu addu'a ya ce Allah ka haska kawo mutumin da ya ji zance na ya isar ka manyan da ya ci to kun ga idan manzanni su gaya muku ga sakon Allah a cikin alkur'ani ga sakon da manzan Allah ya fassara sakon Allah da ke cikin alkur'ani a cikin ingantattun hadisan shi ga yadda ya fahimci sakon ya aiki da shi da sahabban shi kuka ƙi ku bi a bisa wannan tafarkin to da ku da waɗancan kafirin da suka bijice ma sakon Allah duk ɗaya kuki Allah ya kiyaye mu ya tsare mu ya tabbatar da digadigan mu akan musulunci aya ta gaba sai Allah ya ce amma 'adun fastakbaru fil ardi ghairi al haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون سوء أداوى سوني إيا ينسمو داوى al'ummomin da suka rayu kafin su su ake ce masa ad Allah madaukin sarki ya aiko musu manzo daga cikinsu sun san shi sun san tsarkin nasaban shi sunan shi kuma Allah ya ce ga irin abin da suka hada baki wajen faɗi to shine zai ware mana su ɗaya bayan ɗaya a tattauna dangane da yadda sakon ya je da kuma yadda suka bijire ma sakon da sakon da suka ce a aika ma mai sakon da shi ba an aiko masu da sako ba to su ma suna da sako a je a kai mashi shine Allah ya ce fa amma adun amma su adawa fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa a hadithi allah maɗaukin sarki ke cewa ya uri uridai girman kai to wannan mayafi na ne shi kuma jin isa ya ce wannan kuma mayafin allah ne kwarjalla da mayafi annabi ce duk wanda in ji allah ya ɗauke ɗaya ya fama kan shi Allah ya alkawarin sai ya azabtar da shi duniya da lahira baiwar Allah in kina jin girman kai da jin isa to ki marmaza ki tuba ki bari domin ɗabi'an waɗannan kafiran ne kuma wannan girman kan shine laifin farko da aka fara ma Allah a lahira ai a duniyan nan shine aka umarci iblis yi kaza fastak fastakbara wa kana minal kafirina kun ga ashe su ma adawa girman kai suka sa to sabai sun yi tambaya a madadinmu suka ce malkibur ya rasulallah menene girman kai ya manzan Allah ce batarul haqqi wa ghamtun nas kin gaskiya da kuma raina mutane sun raina annabawan kuma suka ki gaskiyan da annabawan suka kawo wannan shine girman kai karki ci ani ban damu ba sun iya sa hijabi kowane iri in za sa takalmi kowane iri in rata rataye jaka kowace iri in ci abin da ya sawwaka in zauna inda ya sawwaka ai ban da girman kai in kina kin gaskiya kina raina mutanen da suka gaya miki gaskiya wannan shine alkiburu mun gano wannan da kyau ko shine Allah ya ce adawa sun yi girman kai fil ardi a bayan ƙasa bigayar hakki kuma sun yi abin bas cancanta su yi ba don su ba kowa bane abin da aka so da su shine su ba sakon su biyayya wa qalu man ashaddu minna quwwa sai suka ce ai ba wanda ya kai mu karfi anan suna magana kan karfi na jiki suna magana kan ƙarfi na tattali suna magana kan karfi na mulki suna magana kan ƙarfi na ilimi suna magana kan karfi na komi da makirci za su iya tsara abin da suke son su tsara kuma abin ya tabbata a bisa tsaronsu. amma a zahiri karfin da suke magana a kai shine karfi na jiki sau da mutane ne masu girman ban mamaki mutane ne masu tsananin karfi karfin da ya kai matuka malamai sun yi magana cewa ko dai adawa ko samudawa su ne suka zauna a wani birni da aka ce ma'ariha kuma aka ce ba su ɗin ba ne kai tsekin ginsu ne ko samuda ko adawa lokacin da banu isra'ila suka tuba za su ɗasa da allah kun san banu isra'ila sun yi ma allah tsaurin kai ba ɗan ƙarami ba an ce su yi sinki, an hana su sun yi duk in aka yi nan da sosai su yi nan allah ya fushi da su ya sa sa cikin tihi suka shiga cikin tihi ɗimuwa mai yawan gaske to lokacin da suka komo cikin tetayensu da hayyacinsu ya suka tuba to sai suka waye gari ba su da gari to sai allah maɗaukin sarki ya samu masa gari aka ce sunan garin ariha amma za su je sai sun yi yaƙi sun kori mutanen garin in suka kori mutanen gari nan ne garin da aka yi masu su je su zauna na dindindin to sai annabi musa ya ce to ya kamata a je a yi sabayin wannan garin a gano yanayin yadda za a je a yakin sai aka tura jasus ɗan leƙen asiri da waɗannan spy suka isa garin sai su ga wasu irin mutane ne ba su taɓa ganin irinsu ba lokacin da suka je garin sai suka tarar da wani yaro an aike shi ya je dajin bayan gari ɗan samo kirare za a dafa mai ruwan wanka yaro ne aka ce ko balaga ma bai ba kawai yana tafiya a cikin daji kawai sai ya ga wasu mutane su bakwai ga su ne kubul-kubul sai ga kamar mutane irin shi sai ya kwaso sa aka tafi hannun shi ya zuba haka sai sa sa aljihu zai je nan baban shi mutane fa daga nan za ku gane mutane ne manya-manya kamar dutsen kufe na adi ko ba samu da zai tafa shaka yana magana da wanda yake bayan can sau da girma da ya koma gida ya kai kirare can yana ta ma wasannin sai tun au ya fatsunto wasu mutane suna aljihun shi shi ne sai ciro sai ce baba kallo su irin mutane da na gani a daji yana ciro su sai zaga ce mu 'yan aiken annabi musa ne annabin allah sai ce lakaje ba ma magana suke yi sai baban ya ce kai ko me taho da ku ne wannan gari haka sai suka ce wallahi annabi Musa ne ya aiko mu ya ce mu zo mu duba ku dan an sa ranar da za a zo a ke ku a kore ku a garin mu za mu zauna a gidajen ku sai abin ya ba su mamaki suka ce ko nan suka ce e eh, ko nan suka ce kun gan mu dai ko suka ce mun gan ku sai ce sauke su ku je ku ce muna jiran su shine sai suka koma to dama an yi ka'ida cewa duk abin da aka gani kar wanda ya magana Aikun baki alaikum kar a gaya ma kowa a gari aje a gaya ma annabin Musa alkawarin da aka yi kenan ana isa gari su mutum shida kawai sai suka shiga gari da labari jama'a kunji kunji kunnun ku ku zo ku sha labari shi ku annabi shehu sai wuce wajen annabin Musa ya gaya masu to sanda annabin Musa ya tara mutanen gari gaba daya zai masu jawabin abin da sakamakon jawabin aiken da ya yi yana sa rana su suka ce tab inna fi haƙomin jabbarin ko kosu manya-manyan mutane a garin wallahi ba za mu je mu yaƙe su ba sai sun fita in ko sun fita mu za mu shiga in ko ka ce dalle sai an yaƙe su to ka je da kai da ubangijin ka ka yaƙe su mu muna nan nan. wannan tsaurin kan na daga abin da ya saka yahudawan isra'ila cikin bala'i sun samu gari sun zauna sun kwata amma har yau ba yahudan isra'ila ya fi kowa kudi ya fi kowa ilimin zamani ya fi kowa karfin soja ya fi kowa komi amma bai kwanciyar hankali inda za ka ba yahudi ɗaya a nan kun san ba a ce ba wanda ya san shi ko ba zai taɓa bacci hankali kwanciya ba sau da wancan tiyin har yau yana nan shi da basu je sun yi wancan yakin da aka aike su yi ba to wannan ma fa an ce kinginsu ne kun san ana tafe ne ana rage mutane ko to sun ragu ne har mutanen annabi Musa su ga irin waɗannan shiga shirgan mutane to shine suka yi ma Allah tunƙaho akwai power muna da ƙarfi wadhalika annahu dan haddadahum bil azab me yasa suka faɗi wancan maganin cewa su masu ƙarfi ne annabi hud ne ya masa barazana in ba su imani ba akwai azaba kamar yadda annabi ya gaya makafaran maka akwai azaba sai wani katon arni sai zo ya ce ba an ce ma mala'ikun da suke gadon wutan su sha tara ba ne ya ce zai makwara guda goma a nan ya makwara guda tara a nan sai duk yan wutan ma da aka za su fito su tafi aljanna kuma me zai faru mun gano wannan da kyau ko dama sha tara zai iya makarewa sai Allah ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika kar ka manta waɗanda ke azabtar da yan wutan ma a cikin wutan duk mala'iku ne su kana da hannun makoransu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa alfahari da karfi na jiki alfahari da karfi na kudi alfahari da karfi na ilimi alfahari da karfi na mulki ko bai kai mutum ga ko ina sai tsaurin kai da kuma Allah madaukin sarki ya ragargar duk wanda yake wannan Allah shi Fa faqalu sai suka ce mu annabi hut. man ashaddu minna quwwa kai kana tsammana ko wanda yake mu karfi ne ballanta na yafi mu karfin ونحن نقدر على ala daf'il azabi بفضل قوتنا suka ce mu muna da iyawa muna da ƙarfi muna da kwazo da za mu iya tunkuɗe azaban in ta zo saboda ƙarfin da muke da shi azaban ta zo mana wa kanu zawi a jisamin tiwal sun kasance mutane ne masu jiki gasu dogaye zambala zambala sannan ƙiba huka huka ne wa الله Allah ta'ala raddan alaihim to da suka faɗi wancan magana sai Allah ya maida masu da martani ya ce awalam rau anna Allah alladhi khalaqahum wai su ba sa ganin Allahn da ya halice su kuwa a shaddin minhum kowa. ya fi su ƙarfi Allah ya fi su ƙarfi wa kano bi ayatina hadon Allah madaukin sarki ce adawa sun zama daga cikin masu jayayya da bijire ma'ayoyinmu da tsoron kai yana daga cikin alamar tsauran kai shine kin gaskiya da neman girma zargin da Allah ya mafi fir'auna da jama'an shi kenan yace wajhadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayayya da gaskiya saboda neman girma da ɗaukaka a bayan ƙasa amma sun san abin da ake gaya masu madaran gaskiya kenan Allah madaukin sarki ya kiyaye kun ga yanzu za a ɗibi 'yan kallo tsakanin adawa da mala'ikun Allah kenan ku zo mu je mu laɗe mu ji me ke faruwa a gaba sai Allah ya ce فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون da suka yi ɗagawa suka kafirci suka sa tsauran kai suka bijiri sai Allah ce fa'arsalna alaihim rihan sarsaran sai Allah maɗaukin sarki ya aiko masu da wata ƙeƙasasshiyar iska mai ƙarfi da ɗan karen sanyi kun ji bala'in farko kenan kasasshiyar iska ga sanyi ga ɗan karen ƙarfi a sifatun shadidatu saut mai tsananin bugawa ita ce irin wannan katrina ko hurricane da ake tura ma ƙasashen turai sakamakon ɗagawa da irin addu'in da kuke masu malici mina surrati wahiya asaiha wani irin ƙara take ɗauke da shi kamar ci da rukukukum danaram haka wannan iskan take ɗauke da shi ta firgita sannan te wujuji da su wakila ka ce hiyal bari da mina sirri wa huwal barat kalmar daga asir ne mana ga sauti mai firgitarwa ga ɗan karen sanyi irin na jaura wanda ke huda jiki Allah ce fi ayyamin na hisatin an masu wannan bala'i ne a wasu kwanuka na annoba wasu kwanuka na shi'unci wasu kwanuka da aka yi masa kamfan ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yana da abin da zai yi azabtar da kowanne an masa kamfan ruwa suka zauna suna neman ruwa sai kuma ga iska ta taso sai da a gama ɗimauta su jaura ta fita kansu ta azabtar da su sannan sai Allah ya hada musu wani ma ɗinɗikin hadari da su ga hadarin sai suka ce haza aridun mumtiruna ai wannan hadari ne wanda zai mana ruwa kun ga za mu samu ruwan shuka annabi hud ya ce in mm, mm, bal huwa masta'ajaltum bihi azaban da kuke cewa ne yazo yazo da bi Ya ce a ciki akwai rihun wani irin iska da ke dauke da azaba ke kasashiyar azaba kuna fahimtar wannan da kyau ku. wasu malaman tafsirin suka ce matsalan da ya faru kwana biyu kafin saukan wannan azabin da aka aiko da wannan iska ta kiɗa masu sai kuma ake wani ɗan karen zafi da zafin ya zo sai kuma aka zo aka tara wani jido wani hadari a tsakiyar garin sai ya saki wani iska mai daɗi sai suka zo a gurguje a gurguje sai suka zo sai suka tattara a ƙarƙashin wannan wannan hadarin da ya inuwa kuma ga sanyi wasu malaman tafsirin suka ce abin da ya faru iska aka ɗauko masu da ita gatanin ta zo mai ƙarfi amma kuma mai daɗi wanda duk wanda ya ga wannan iska zai ɗauka bushara ake mai za a yi ruwan sama an jima sannan ga ci ana yi alaman cewa ana ma makota ruwa ko kuma ruwan na dab da sauka sai suka je suka taru a nan shi ne allah maraukin sarki kawai su yi feso masu wuta gaba ɗaya sai aka ke ƙasar da su wasu malaman tausiri suka je duka aka yi masu wasu aka busar da su da wannan iskan da ya fito mai ɗauke da azaban wuta a jikin girgiji wasu kuma sanda wancan iskan ke kadawa Allah ya ta wuci-wuci da su yana ɗibansu yana fyaɗa su da ƙasa yana fyaɗa su da jikin duwatsu in mutum ya cije a murɗa kan shi aka zubar da su baki ɗaya ma'ana an masa azaba nau'i nau'i ke Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wa qala dhahak malam dhaha yace amsaka Allah anhum al-matar thalatha sinin shekara uku akai ba a masu ruwan sama ko is wa damatir riyah alaihim min gairin matarin sai aka dinga juya masu irin wannan bala'ayyar iska ba tare da an masu ruwan sama ko is daya ba liyuzikahum azabal khizi saboda Allah madaukin sarki ya azabtar da su a wulakance a yi masa azaba ta tozarci a ƙasƙanta su ba su isa ba ya daga cikin a maka azaba a nuna baka isa ba ga musiba na faruwa a gida 'ya'yanka suna saran kai za ka kare suka kasa matanka tana tunƙaho ga mai gida zai kawo agaji ka kasa uwarka da ubanka sun manyanta suna sa rai ga ɗansu matashi zai taimaka ya da su daga cikin ukuba ka kasa an wulakanta ka kana kallo matanka ta mutu kana kallo ƴaƴanka su mutu iyayenka su mutu ba za ka iya komai ba dukiyanka ta halaka an tozata ka an wulakanta ka daga ƙarshe kuma sai a halaka ka shine Allah ya ɗanɗana masu azaba ta tozarci sai Allah ya ce fil hayati duniya an musu wannan hukuma ne a nan rayuwar duniya Wani azabul akhiratu akhza azaban lahira da Allah ya tattali zai musu wannan azaba ma ta fi ɗamfare da tozarci gare su malice a shaddu ihana a cikinta ne ma tozarta su da wulakanta su da za a yi to ya fi tsanani wahum la yunsarun sanda wancan azaba za ta zo masu babu wanda zai taimake su Allah ka kare mu daga kafirci kenan in mun fahimci wannan waɗannan adawa laifin da suka yi ma Allah shine Allah ya ce su yi sinki Allah ya ce su bari sun bari Allah ya masa azaban tozarci a duniya to duk wata al'umma da ta ɗabi'antu da wannan ɗabi'a na kan gare ma dokar Allah to a nan gidan duniya Allah zai mata hukuma ta salo salon hukuma ko dai rashin lafiya ko rashin ruwa ko lalacewar tattalin arziki ko yaƙe-yaƙe ko yunwa ko kuma tsoro Allah kuma zai iya haɗa ma alƙarya irin wannan baki da ko a yi muku ruwa mai albarka kun yi noma tsaf sai Allah ya turo farin ɗango su cinye amfanin gona. kwaturu gara gaba ɗaya cikin dare ɗaya sai a je a ga sai totuwa sai soshiyan abin kawai sun cinye amfanin baki da wannan azaba na nan gidan duniya kenan kuma Allah maraukin sarki yana ɗanɗana wa mutane wannan azaba na kusa ne domin su shiga yin su dawo kinin yanzu a matsayin ki na mumina idan Allah maɗaukin sarki ce ki sa hijabin musulunci ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna sai kika kimi me sai kika kikin saba ma Allah kin cancanci azaba irin wannan ko kuma wani sallan daban su ma sabawa suka yi qur'ani ya ce ai kika ki kina ƙarya qur'ani ya ce ƙarya haramun annabi ya ce wala yazalar rajulu yakdhibu hatta yaktabu inda Allah zaba. mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah makareci ne Allah ce fawailun yawma idin lil mukaddibina to kika kiki dina to Allah zai iya maki irin wannan azaba saboda ke ma kin ƙaryata irin yanda suke annamimanci gulma hasada haƙƙin makota haƙƙin iyaye haƙƙin baki komi kin taushe an hana kin ki hannu an yi umarni kin ki umartu duk wannan ke ma saba gani ga wani isa wani tsoron Allah kenan in kin fahimci wannan karatun da kyau kin san riban da zaki fitar anan sai ki tsaki kalle rayuwanki wai me yasa kullun cikin wahala nake me yasa kullun cikin damuwa nake me yasa yana ke lalacewa me yasa sana'a na ta lalace jali ya rushe ba na samun amfani ba na samun ɗaukaka ba na samun komai wai menene ya faru kun gano wannan da kyau sai ki fahimci mai yiwa akwai inda kike da matsala da mahallicinki ne ki je ki toshe wannan ki tuba Allah zai buɗaɗa maki zai yaukaka maki zai sa albarka Allah ka kare mu daga bala'i da musiba ka kare mu daga sabanka da mun sabo illa ni. Allah madaukin sarki ya shiryar da mu a gaba sai ya ce fa ثمود fastahabbu al'ama ama al huda. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون kun ji adawa ko da aka aiko a farko suka bijire su mutanensu ko sai Allah ce wa amma thamud amma su samudawa gayyen da aka aiki annabi salih zuwa gare su fahadainahum Allah maɗaukin sarki ce mun kira su shine da aunahum mun masa da'awa an kira su zuwa ga Allah qalahu mujahid malam mujahid ya fassara cewa fahadainahum ba wai mun shiryar da su ba ai da'aunahum ilal hidaya mun kira su zuwa ga shiriya sai suka bijiri wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce bayyana lahum sabilal huda mun bayyana masa hanyar shiriya waƙila wani malami ya ce dallalnahum alal khair wa sharri mun nuna masu kun ga kaza sunan shi alheri in an bi akwai sakamako kaza kun gan shi sunan shi sharri in an bi shi akwai mummunan sakamako mun gano wannan da kyau ku wannan kenan yayi ɗaya da faɗin Allah da yake cewa hadainahu sabil fastahabbul ama sai suka zaɓi makanta alal huda akan shari'a kenan duk mutumin da aka ce mashi yi sai kishiyan wannan to ya zaɓi makance ma Allah da azabar Allah akan shiriya da kuma ni'imar Allah faktarul kufra alal iman sai suka zaɓi su ci gaba da kafarcin da ake an karar da suna da illa su bari su kama imani suka ce su dai a rabu da su wannan kafircin yi imani kuma kai kasuwa Allah ce fa khazat humus sa'iqa aikan ki ce kwabo sai tsawa ta kama su sa'iqatul azab wata irin tsawa na azaba ai halakatul azab wata irin halaka aka ce mala'ika jibril aka turo ya koma gabashin garin ya kwarara musu wata irin tsawa gaba ɗaya sai aka same su sun bushe sun motsi a cikin garin gaba ɗaya kuma Allah ya ce azabal huni an masa azaba na tozarci aizul hawl alhawan wa huwa alladhi yuhinahum wa wani irin mugun sakamako ne aka yi masu wanda azaba ne na tozarci da wulakanci Allah ka kiyaye mu bima kanu yaksibun Allah ce an masu wannan ne sakamakon tabar gazan da suka yi ai ma kun ji abin da suka yi ko ai annabi ad ai annabi hud da aka tura ma adawa annabi salih da aka aika ma samudawa sun samu wasu ‘yan mutanen da suka yi imani da su to da azaban ta zo duka ta kwantsame. kamar yadda ya faru da mutanen yahudawa da allah madaukin sarki ya hana su yin su ranar asabar ƙiri da muzu suka ƙi jin maganin allah allah ce su kar a yi ranar asabar doka ce an hana amma lahadi litini talata laraba alhamis juma a ta shiga ruwa sai Allah madaukin sarki ya jarabce su a waɗannan kwanuka mutum sai ji yini yana so da kyal zai samu ɗan kale ko dan balo haka ko mutum ya samu ɗan karamin dan karfashi wanda bai isa kazin gidan ba ballantana yaran gida ballantana uwa da uba kuma sana'an kenan da za a samu a ɗan kama a siyar a dan samu na magi Allah sai janye kifayen dama nashi kuma su ake a jaraba shin za su haƙura da halin haka Allah ya buɗa masu nan gaba sai suka gazan haƙuri sai suka shirya wata dabara aka samu wani makiri daga cikinsu a ranar asabar da yamma cin da tun safe kifa za su fito saman ruwa firɗa-firɗa firɗa-firɗa amma kuma ba dama a kama dokan Allah ce kuma gare na su sai wasu daga cikin sai suka sai suka haƙa rami kusa da rafin gano ran juma'a kenan sai suka fitar da hanya ruwa na ɗan zirarawa kaɗan haka ran lahadi da yamma kafin rana ta faɗi sai suka sai suka ɗan ƙara ɓasa wajen inda waɗancan kifayen da suke ɗan biyo ruwa za su ta shiga nan ta shiga za su ta shiga za su ta shiga za su ta shiga ina ko kifin suka shiga suka taru da yawa rana na faɗi sai suka sai suka toshe wajen sai suka tafi gida lahadi da safe sai suka zo kwashe kifinsu a kawai sai aka ji suya ana ta suya ƙanshe cika gari aka ce wai a ina kifi an dade ba a haɗu ba aka zo aka tambaye makota aka ce kuya labar suka ce ai ɗan hikimomi ne irin namu ai gashi gashi suka ce to ba ku gaya mana ba sai wasu suka kama wannan hikimomin wasu kuma sai suka kama bakinsu alaikum su ba za su yi su ba kuma ba za su hana su ba malamai ko suka yi ta wa'azi cewa wannan laifi ne wannan sabo ne wannan ba daidai ba ne a tare a bari wannan ba daidai ba ne mutanen ganin suka ƙi ne suka yi 'yan tsiraru daga ciki suka bi da yawa kuma suka tafi shine Allah madaukin sarki ce da azaba ta zo sai ce fa an yan ladina yanhauna anis su'i waɗanda suka hana wannan sun da wannan laifin kaɗai Allah ya tsiratar amma sauran jama'a azabin wulaƙanci Allah ya kama su da shi da waɗanda suka yi su da waɗanda ba su yi su ba amma sun ja baki sun yi shiru sai Allah ya haɗa su duka wasu suka ce waɗanda suka yi su aka shafe su aka mai da su birai saboda su sabakan dubara ne waɗanda ba su su ba suka ja baki suka zama sharai su ba su ba kuma su ba su hana a yi ba sai allah ya mai da su aladu ka kalli alada yadda yake sha-sha-sha ina fatan mun gano wannan da kyau to su kuma waɗanda a nan suka bi annabawa da taƙawa ba su bijire masakon annabawa ba allah maraukin sarki masu tukwici shine allah ya gaya mana a cikin awayi guda biyu inda yake cewa warajjaina alladhina amanu wa kanu yattaqun wa yawma yuhsharu a'da'u allahi ila an-nar fahum yuz'un Allah madaukin sarki ce wa najjaina amanu wa kanu yattaqun su waɗannan mu'minan da ke tare da at suke tare da Hud, suke tare da samu a ah, sai Allah madaukin sarki ya tsiratar da su dan dama mutane ne masu tsoron Allah masu takawa su sai Allah ya tsiratar da su jama'ar annabi duk bala'in da ya taso na tsoro na talauci na kunci na balbalin bala'i wallahi in kina tsoron Allah sai Allah ya fitar da ki in kin ga bala'i kunci bacin rai bala'i iri iri kin kasa fita ku ki je ki bincika ba ta kawane tare da ki to su waɗancan kafiran da Allah ya halakar sai ce wa yawma yuhsharu a Da'ulla, ranan da za ta zo da za a tattaro makiya Allah ilan nari a jiya an taya su a wuta fahim yuza'una Allah ce za a rika koro su yusaquna wa yadfa'una ilan nar za a rika koro su ana ingiza su wuta wa ƙata da wasu suddi malam Katada, da allamatu siddi suka ce yuhbasu awwalahum ala akhirihim litala litalahaku ana taro na ga koro dan suka zo suna zuwa waje sai a tsare su ana azabtar da su sai a koma koro dan can sai a zuwa tara su a ji a ƙara koro dan can haka Allah zai ta masu sai an tara makiya Allah gaba ɗaya sai an ta ya sa hutu sakamakon kafirce mu annabawa da nuna isa da bijire masu akwai Allah Allah ya kiyaye mu a gaba ya ce hatta idan ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa abinsaruhun shahida alaihim sam'uhum wa abinsaruhun wa juluduhun bi ma ya amalun Allah ce hatta iwa ma ja'uha ai da zaren sun iso kofar wutan nan ja'un nara suna zuwa kwatsam shahida alaihim sam'uhum sai kunni ya ce da ni ake jin disko duk waɗannan waƙe-waƙen na fim wallahi din na ji su suwana da suwana a hanaji waƙan fim ba a hadin mun ji waƙan shantu hamu muka ji su kuwa duk wani gulma a yanni kunni na ji da ni ake annamimanci duk wata tsiya kunni na ya ji shahida alaihim sam'uhum ki shirya in kina da wannan ɗabi'ar to ke ma sai an maki mun gano wannan da ke ko al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab abin lura shine shin sakon zai game ma kowa in yi irin wannan laifin shi ma da shi ake eh iza duk abin da ka san kina ji na banna ga watan Ramadan na dosuwa ki tuba ki bari kuma bayan watan ma ki tuba ki ci gaba a bisa tuba Allah zai karbe ki shine shahida alaihim sam'uhum sai ce wa abasaruhum haka ganin su duk abin da ka san irin ki ya kalla na haram to wallahi sai Allah madaukin sarki ya sa sun ba da shaida wa juluduhum sannan basharatuhum fatan jiki shi ya gwamutsa abin an ji an siyo mai na haram an kwalbana an ji an sai yadi na haram an sa an rataye jaka ta haram an sa warwaro na haram an sa dan kunni da warwaro da zabba na haram an sa takalmi na haram duk abin da yake sani kin yi na haram a jikin fatan ki sai fata ya ce an fesa samun turaren haram ya Allah ranan kaza ga watan kaza ga hanyar da aka samu kudin haramun din atamfanta les dinta shaddanta waye waye komi sai ya faɗa shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun duk abin da suka aikata sai sun ba da labari keke da keke wa qala siddi wa jama'a malam siddi da sauran malamai suka ce al-murad bi julbil julud al-furuj abinda yake nufi da aljulud shine farji duk wata duk wani farjin da ya taba zina sai ya ba da labari ya ce nayi lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza wa qala muqatil muqatil yace tantiqul jawarih tantiqu jawarihum za su yi magana bima katamatil alsin ga abin da harsuna suka ɓoye min amalihim kun san harshe a lahira harshe ya yi makirci ƙirikiri harshe ya san ya yi ɓanna za tambaye shi zai ce bai yi ba yau baki ɗan karen ƙarya nan nan aka je lahira aka ba kowa takardu wai baki ya ce wai shi bai gana shi takardun ba lam'uta kitabiya walam adar ma an ba shi fa ya gani amma da ya bude baki sai da ya karya isa ki daina ƙarya in ba ga ba har lahira sai kin yi mun gano wannan da kyau ko yasa Allah madaukin sarki ce innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal waɗanda suke jifan katangaggun mata matan arziki da suka rabkana wa Allah ba abin da ya hada su saban Allah a koma ana zargin sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza waɗannan mutane lu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine masa albarka duniya da lahira walahum azabun azim waɗannan mutane suna da azaba mai girma yana daga ciki ki ce wance mutuniyar banza ne ko tana yin wani abu ko tana yin kaza ba ta taba yi ba ko ki ba da labarin abin da ya faru na fasikancin wanda bai taba faruwa ba ki ce ya faru haka don birgewa ko don cin mutunci ko abin da ya kama da haka shi ma wannan kazafi ne to Allah ya ce masu wannan aiki Allah ya tsine masu albarka duniya da lahira haka masu dakon labarin batanci suna yawo da shi Allah ya tsine masa albarka duniya da lahira Ya yace yawma tashhadu alaihim alsinatuhum a ranar da har sunansu za su ba da shaida su ce Allah mun yi wa aidihim da hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya amalu duk abin da suka aikata sai sun faɗi mun gano wannan da kyau yasa Allah ce al yawma nakhtimu ala afwahihim ranar kiyama za a zo da wani dagumi a ɓame baki ɓam baki zai fara faɗin gaskiya in ya ga zai hallaka kanshi sai fara ƙarya to sai a zo da takunkumi irin na wuta sai a ɓama bakin sai hannu sai ƙafa sai fata sai ido sai kunni sai kawai ya fara jawabi naktimu ala afwahihim sai ce wato na aidiyin hannayen hannayensu za su yi magana wa tashhadu arjuluhum ƙafafu su ba da shaida bima kanu yaksibun na kowane irin tabar gaza da tobara wanda dan adam ya taba yi shi yasa in kin san kin taba ki tuba Allah mai gafara nan ga watan an san tuba na shiga ki tuba kuma tuban dan ba ƙara kake tuban muzuru Allah na tuba ya gobe in ci gaba in wannan ne ki sani laifin shi daban Allah ya tsare mana imanin mu a gaba sai ya ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا ألا مدركين سركية سيسكة يعني الكفار الذين يحشرون yuhsharuna ila nar kafiran da za a gargada su a biyu su a guje zuwa gidan wuta to kun ji inda ake gudun fanfalaki kenan kafiri ya bi shi da gudu za su ce him sai su kalli fatan jiki lima shahidtum alaina dan me kuke ba da irin wannan mugun shaida a kanmu qalu sai ce an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay'in yulahum ni Allah ne da ya sa baki ya iya magana ya sa dukkanin gabbai ma suka yi ta magana yace tammal kalamu hahuna magana ya kare anan cib wa qala Allah ta'ala sai Allah ce wa huwa khalaqahum awwala marra ai tun farkon zamani ma Allah shi yi su inda Allah ya so idan ke rika magana Allah sai kunnin ke rika magana kina nan kina surutu da baki kunnin kina magana da kunnin wanci wallahi ido na yin magana kina hararan wura kace kin hararan kace wallahi ban harare sai ido ce kadiya kike algunguma hararan shi kike kin ji gulma iri kaza ki ji tsoron Allah ki bar cewa ni ni na ji gulma ina nan ina sauraron katun alkur'ani a kaset ni sai kunne ya ce Allah sarki algunguma makaryaciya nan nan na wakan dan ibro mun gano wannan da kyau ku Allah ki hankali in Allah ya so tun farkon halitta tun ta tun zane da yi su a karan farko da sai su daga na ma kowa na'urar magana a cikinsu amma sai Allah ya bari sai can karshe zai fallasa zai tunan silili to shine sai yake cewa wa huwa khalaqahum awwala marra wa laysa haza min jawabil julud malai yace wannan ba jawabin fatan jiki ne da gabobi ba wa ilaihi turja'un kuma ga Allah madaukakin sarki makoma kyakkyawa take duk wanda ya bi Allah zai samu makoma kyakkyawa a duniya sannan zai samu kyakkyawa a lahira shi yasa in kika yi kotu Allah zai ɗibi tukuici na dan baki a duniya mun gane wannan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ne ko mace sharadi dai kawai wa huwa mu'minun yana mu'mini sai Allah ya nuhu falanuhu yannahu hayatan ba. Allah zai samu ba mutum rayuwa da daddiya wala najziyannahum Allah ya ce za mu masu sakamako bi ahsani ma kanu ya da mafi kyau na abin da suka kasance suna aikata Allah kai mana sakamako kyakkyawa a gaba ya ce وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون نعم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت في أمم قد خلت من قبلهم من الجن